بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بهك أنقوى ما سكلموا لكم سورارموا أديدي إلوان اللوكتشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما الله مدعوكين سركي دي ساكي هدامو أديدي وان اللوكتشي domin bayani akan abin da ya shafi hukuncin aikin hajji da umara da kuma ziyara ana karanta tambayoyi ne akan abin da ya shafi aikin hajji da umara ɗin da kuma ziyara kuma dan uwa da yake karanta waɗannan tambayoyi shine muhammad salis yaqub bismillah na'am tambaya ta 29 menene hukuncin wanda ya yi ɗawafi ba tare da tsarkin kabasi ko na hadasi ba bismillah salatu wasalam ala rasulillah idan aka ce tsarkin habas shine tsarki na tufafi ko gangan jiki tufafi ko gangan jiki idan fitsari ya taba wa mutum riga ko ya taba mai jiki ko ya taba mai harami shi wannan ake kira alhabas idan aka ce alhadas shine tsarki da ya fita daga tsarki daga abin da ya fita daga jiki mutum ne ya yi fitsari sai yi tsarki mutum ne wannan tsarkin da yi shine hadas mutum ne yi bayan gida sai yi tsarki wannan tsarkin da yi shine hadas saboda ka sai mu bambance me tsarkin hadasi me tsarkin habasi da ya ce menene hukuncin mutumin da ya yi dawafi ba tare da ya yi tsarkin hadasi ba tsarkin hadasi a dawafi shine ya yi alwala ma'ana me hukuncin mutumin da ya yi dawafi ba tare da ya yi alwala ba saboda me saboda ya yi fitsari ya yi tsarki amma bai yi alwala ba ya yi bayan gida ya yi tsarki bai yi alwala ba ko ya yi tusa bai yi alwala ba to waɗannan abubuwa shi ya sha'afa sai je yi ɗawafi sai daga baya tana ai bai yi alwala ba a nan sai je ya yi alwala ya sake ɗawafi ɗin wannan kenan amma shi wanda ya yi tsarkin habasi wanda habas ne yana da tsarkinsa yana da alwalarsa tufafinsa ne haraminsa ne a jiki akwai wani ɗan leɓatu da yake da fitsari ko wani abu sai daga baya bayan ya gama dawafi sai ya cina da wannan wannan insha Allah ta'ala dawafinsa ya yi sai dai ya wanke saboda nan gaba wallahu alam Allah saka alkhairi malam tambaya ta talatin daidai menene hukuncin wanda ya gama ya soma dawafi ba a hajar aswad ba mu lura da kyau ana fara dawafi ne a hajar aswad ana fara dawafi a hajar al-aswad bakin duke bakin dutse black stone kenan ana ake fara dawafi wanda ya fara dawafi bai so wurin ba to ba zai lissafa wannan ba daga inda ya fara a hajar aswad zuwa gaba nan zai lissafa hakan na wanda ya fara dawafi bayan ya huce a hajar aswad ba zai lissafa wannan a matsayin na ɗaya ba kenan za ka lissafa dawafi ne na ɗaya a inda ka fara shi a alhajaru al-aswad saboda haka lalle ilalla mutum ya tabbatar da ya fara dawafi a alhajaru alaswad don rashin fara dawafi a alhajar al-aswad zai jawo mutum garari a dawafinsa saboda ba za a lissafa wannan a matsayin dawafi ba sai a kiyaye wallahu a'lam Allah ya saka da alkhairi malam tambaya ta 31 menene hukuncin wanda ya gama dawafi zagaye na bakwai na ƙarshe bai kuma gama a hadarar aswad ba menene hukuncin wanda ya gama dawafi ya zo dawafi zagaye na bakwai maimakon ya kai daidai alhajar aswad inda ya fara kenan sai kuma bai kai ba ya kama gabansa ina son mu lura da kyau wannan kuskure ne da maniyyata suke faruwa suke afkawa domin kafin ka karasa alhajar aswad baya huce taki uku ko hudu in yi yawa ya kai biyar mutum zai kama hanyar zuwa wurin da ake yin safa da marwa to wani kawai da ya zo sai ya kama hanyar safa da marwa sai ya shanya wannan awafi wannan taki biyar ko hudu ko abin da ya sawaka ba tare da ya yi shi ba wannan kuskure ne kuma laifi ne saboda ka in mutum ya yi wannan dawafin shi bai ba domin bai kammala dawafinsa ba saboda ka lalle ilalla maniyaci mace ko namiji sai su tabbatar da cewar mutum sai da ya kammala dawafin shi cicif a nan inda ya fara kafin ya kama ya je ya yi sallah raka biyu sannan kuma ya huce wurin sa'ayi wurin safa da marwa idan ya zo umara ne ko kuma aiki hajji wallahu ta'ala a'lam Allah saka alkhairi malam tambaya ta talatin da biyu menene hukuncin wanda ya dawafi takwas ko tara ko goma duk wanda ya dawafi zagaye takwas ko zagaye tara ko zagaye goma wannan ɗayan biyu ne ko dai ya yi da kokwanto ma'ana kokwanto da mantuwa shi yana ganin takwas ne amma bakwai ne ashe yana ganin bakwai yayi ashe takwas ne yayi wannan kokonta ko kuma a lokacin da yake zagaye na biyu sai yake ganin ai kaman zagaye na ɗaya yake sai ya bar na biyu a matsayin na ɗaya kaga ya ƙara ɗaya kenan ko kuma ya zo yana zagaye na hudu sai ga kamar na uku yake yi sai bar shi a na uku kaga ya ƙara sai zama da wannan ƙare-ƙaren sai ya kai takwas ko tara a nan saboda ya yi ne akan kokonto da rafkan nuwa. dawafin shi yana nan saboda inda za a tambaye shi a ce dawafi nawa kai zai ce bakwai yayi a iya saninsa alhali kuma idan aka duba takwas ɗi ko kuma tara yi to tunda iya saninsa da kuma yadda ya bi shari na hukunci na shari'a guda bakwai yayi a saninsa wannan dawafinsa yayi amma wanda ya kara dawafi bakwai ko takwas ko tara saboda ai yana ganin ibada ce bari a ƙara shi ya za a yi kowa ya yi bakwai shi ai takwas zai yana sane ya yi wannan to wannan ba shi da dawafi sai ya sake domin ba a ƙari a ibada waɗannan abubuwa suna ce abubuwan da suke rusa ibada kamar mutum yana sallah azhar sai ya sani yana sana kawai sai ce raka a biyar zai yi ta saboda ka sai ya yi azhar raka a biyar wannan azhar ɗin shi ba ta yi ba raka sai a kiyaye mutum zai tsaya ne a inda aka umarce shi aka ce ya tsaya dawafi bakwai ake yi idan ka yi bakwai sai ka yi sallah raka a biyu shikenan ka gama wannan dawafin an jima kuma an gana so ka ci gaba sai ka sake farawa daga farko zuwa bakwai shi ma in kayi bakwai shi kenan sai ka yi sallah raka a biyu ka kammala wannan bakwai din haka ake yin dawafi wallahu ta'ala a'ala Allah ya saka alkhairi malam menene hukuncin wanda ya soma dawafi ta dama ma'ana ya sa ka'aba a damansa ya kewayo ta dama wanda ana sa ka'aba ne a hagu a lokacin da mutum zai yi dawafi sai zama na yana tsaye a hannun hagunsa to a nan gefen ka'aba take to tambayar shi a nan shi ne mutum yana tsaye kuma sai ya sa ka'aba ta damansa wannan dawafinsa bai yi ba aslan ko da ya yi zagaye bakwai ya yi sallah raka'a biyu dawafinsa bai yi ba sai ya sake ya zo ya yi shi ta inda aka ce a yi wallahu ta'ala alam malam tambaya ta talatin da hudu wani alama alhaji ko hajjiya za ta gane cewa nan ne hajar aswad me ya kamata ya kula da shi ko ta lura da shi ta yadda in ta zo za ta ɗauki izina ta gane ko ko cunkoso ta gane daidai nan ya kamata ta fara alama da ake gane alhajar aswad na farko ka duba kusurwar ka'aba sawawan a tv kake kallo ko kuma hoton ka'abar kake kallo za ga an rati an kewaye ta da riga wannan baka riga din a daidai wani za ga wani wuri da wani rami haka yana nan rami ne wani lokacin ba ka raba shi da ɗan sanda a makale ɗan sanda ma'ana police a makale a wurin a makale a wurin yana zaune yana tsaye shi ke duba mutane ake abin nan nan ne an kuma yaye gefen din da kaba tana da riga amma daidai nan wurin an riga an yaye shi ya ɗan yi kwarmi kaɗan saboda haka sai mutum ya kiyaye wannan sannan in yana zubawa a layi akwai alama da aka yi ko ta tiles haka a ƙasa da ake sawa in kuma gefen katanga ce ta dama ta sama haka wurin zuwa ayi akwai green na fluorescent da aka sa akwai globe mai ruwan ganye-ganye haka da aka sa wanda ke zai iya nuna maka alama duk waɗannan abubuwa idan ka je ba ka idan ka je ba gane ba sai ka tambaya wa za ka tambaya akwai malamai da ke a wurin suna sanye da bakar eh, alkyabba ko fara alkyabba suna sanye da alkyabba kana zuwa sai ka tambaye shi ko da cewa kai sheikh sheikh hajar al-aswad wayan hajar al-aswad hajar al-aswad zai nuna maka wurin da waiki kawai ka ce mai sheikh hajar al-aswad hajar al-aswad ustaz hajar al-aswad ko da iya ka iya faɗa da larabci insha Allah ta'ala zai yi maka zai abin nan zai nuna maka inda abin yake wallahu ta'ala alam Allah ya saka alkhairi malam tambaya ta 36 menene hukuncin alhaji ko hajiyar da take ta zo za ta soma dawafi da ta zaga ta zagayo a kowace 'yar karamar katanga da aka yi kari sai ta shiga ta katangar ba ta bi ta bayan katangar ba ya hukuncin dawafinta ina son mu lura da kyau da kuma jumloli da muke faɗa ana yin dawafi ne a ka'aba in aka ce ka'aba shine ginin ka'abar gaba ɗayan shi tun lokacin da allah ta'ala ya nuna ma annabi ibrahim alaihi salatu wasalam da Allah ta'ala ce idza bawa ana li ibrahima makanal baiti Allah tushrik bi shay'a annabi ibrahim yazo ya gina wannan ka'aba tare da dan shi annabi isma'il suka zo suka gina wannan daki na ka'aba to wannan wannan daki na ka'aba shi ake ma dawafi baki ɗayansa ku lura da jumlolin da nake amfani da su nace ce baki ɗayansa bayan da annabi ibrahim salatu wasalam yi wannan gini an samu lokaci kuma da ginin ya rushe sai ƙuraishawa suka zo za su sake mai da ginin ka'aba din a yadda yake a zamanin annabi ibrahim a.s. da suka ɗago ginin sun zo ginin ya zo musu daidai cibi ko daidai kirji sai kudinsu ya kare da kudinsu ya kare a kan shara'i da suka sa na tara kuɗi kafin a gina ka'aba din sai suka ce to bari su rage fadin ka'abar domin inda kudinsu zai iya kaiwa da suka yi la'akari kenan kudinsu ya kusa karewa. ka ce to bari su rage girman ka'aba din su dauki daidai inda kudin su zai kai saboda haka da suka yi ginin ya taso zuwa cibi ko zuwa kirji sai suka rage shi sai suka dauki wani bangare shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ba duk mutananta farko farko musulunta su kenan ba da ya rushe wannan gini na Ka'aba da Qurayshawa suka yi ya mai da shi zuwa ga asalin ginin Annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam to amma kada ya yi haka a zo a ce ai ya zo ma yana rushe ka'aba saboda haka sai ya bai shi saboda haka a nan wannan takaitaccen tarihi zai nuna mana abubuwa kamar haka abu na farko shine asalin ginin ka'aba abu na biyu ginin ka'aba da ƙuraishawa suka zo suka yi daga baya to idan mai dawafi da hajji ko da umara ko ma na nafila ya zo zai yi dawafi yana yin dawafi ne a asalin gini na ka'aba ba wai iya wanda ƙuraishawa suka yi ba saboda haka za ka ga a wani wuri da za ka ji ana faɗa a baki wai hijiru isma'il mutum ya zago ka zo kana kewayen ka'aba daga wata kusurwa za ka ga dai wani gini iya kirji iya kirji ginin yake sai kuma ga an yi wata kofa haka wata karamar kofa tsakanin ginin da asalin tushen ka'aba wani lokacin za ga mutane sun shiga ciki suna ta addu'a subhanallah babu wani wanda ya ce ana waɗannan abubuwa ɗin to amma dai abin da ke tare da mu anan shine duk wanda ya shiga ta cikin wannan ta cikin hijir isma'il ya shiga yi dawafi to ya sani bai yi dawafi ba domin dawafi ana dawafin ka'aba ne baki daya ba wai ana dawafin wani tsagi ne na ka'aba ba shi yasa da nan inda ƙurayshawa suka kai ginin da inda kudin su ya tsaya suka ajiye shi dole gaba ɗayansu zaka hada ka kewaya domin shine asalin tushen ka'aba a zamanin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kuma gaba ɗayan shi mutum zai wa ɗawafi ba iya wani gefe ba saboda ka tabbatar ko ki tabbatar kin yi kewayen ka'aba baki ɗaya ba kewayen wani tsagi na ka'aba ba wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da kare malam tambaya ta 37 menene hukuncin wanda ya dawafi bai buɗe kafaɗarsa guda ɗaya ba gaba ɗaya suna rufe da haraminsa idan mutum ya zo dawafi dawafin hajji ko dawafin umara to zai fitar da tsagin hannunsa ne na dama kadai shi ne kadai tsagin hannun shi na dama shi kadai mutum zai fitar a lokacin da ake dawafi kuma a nan ne kadai mutum yake fitar da tsagin hannunsa na dama yana kammalawa sai ya rufe shi ya kira alitiba yana kammalawa sai ya rufe a duk ayyukan hajji babu inda mutum namiji yake cire hannunsa saboda haka mutum zai rufe kafaɗa shi ne gaba ɗaya sawawan zai yi sallah ne ko zai abin nan to tambayar anan ita ce menene hukuncin wanda bai buɗe hannun ba a lokacin da yake dawafi sai bayan da ya kammala dawafi dawafinsa yayi dawafinsa yi yan uwa masu kallon mu da sauraron mu anan zamu da sa'aya a wannan shiri na aikin abin na tambayoyi akan aikin hajji da umara da kuma ziyara sai kuma a wani lokaci na gaba da izinin Allah subhanahu wataala za mu tashi a inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.